وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من دلائل حكم الله عز وجل وآيات قدرته أن خلق أن خلق الخلق مختلفين في صورهم وألسنتهم وألوانهم ولغاتهم وجنسهم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين فالله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين في صورهم وفي ألوانهم وفي ألسنتهم وفي وفي لغاتهم وجعل الروابط بينهم تختلف باختلاف هذه الأمور هناك روابط هناك روابط قبلية وروابط أسرية وروابط عرقية وروابط وطنية وروابط فكرية وروابط دينية إلا أن أقوى هذه الروابط واحبها الى الله عز وجل هي روابط دينيه وهي التي تقضي على كل الروابط فلحمه الدين اكبر من لحمه النسب والدم فالله سبحانه وتعالى ربط بين المؤمنين بايمانهم وجعل ذلك هي الأخوة الحقيقية إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ووجد الناس مختلفين كل الاختلاف يتصارعون على على القبليه وعلى العصبيه فجمع قلوبهم على الدين وجمع قلوبهم على الاسلام فكانت هذه هي الرابطه التي ربطت بينهم فبها آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بلال الحبشي وأبي عبيدة بن الجراح القرشي وآخى بها بين صهيب الرومي وبين الحارث بن صمة الأنساري الخزرجي وآخى بها وآخى بها بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء الأنصاري الخزرجي فهذه هي الرابطة الإيمانية هي المحبة الصادقة الخالصة لله عز وجل والتي تجب للمؤمن والتي تجب على المؤمن لأخيه المؤمن أن يحبه في الله فالمحبة في الله إخوة الإسلام عمل قلبي عظيم من أجل أعمال القلوب والمحبة الخالصة الصادقة قربة إلى الله عز وجل ترفع العبد مكانة عظيمة ومنزلة جليلة عند الله عز وجل رغم أن هذه المحبة وهذا العمل الجليل لا يتطلب من الإنسان كلفة ولا مشقة فهو امل لا يحتاج الى مؤونه ولا يحتاج الى معالجه فهو عمل قلبي يتعلق بقلب الانسان رغم ذلك فان الله سبحانه وتعالى جعل له منزله عزيمه ورفع صاحبه الى مقام عظيم ومنزله شريفه فالمحبه لله لا تشترى بمال ولا ينال لها ولا ولا تنال بجاح وانما هي عمل يقوم به المؤمن تجاه اخيه المؤمن فيحبه في الله ويعينه في الله ويكون معه في الله فمن فمن منزلة هذه المحبة وعظيم شأنها أن بها يكمل إيمان العبد فإيمان العبد المؤمن يكمل بمحبته لأخيه في الله فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ومن عظيم منزلة المحبة في الله أن بها ينال العبد حلاوة الإيمان فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وعند الإمام أحمد والحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله فليحب المرء فليحب المرء لا يحبه إلا لله ومن عظيم شأن شأن منزلة المحبة في الله أن صاحبها يكون في ذل عرش الرحمن في عرصات القيامة عندما يشتد الأمر على الناس عندما يشتد العمر على الخلق ويشتد الزحام وتدنو الشمس إلى رؤوس الناس بقدر ميل فإن صاحب محبة محبة في الله يكون في ذل عرش الرحمن يوم لا ذل إلا ذله فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه اجتمعا على محبة الله وتفرقا على محبة الله ومن ومن عظيم منزلة المحبة في الله عباد الله أنها هي منزلة يغبطها أو يغبط أصحابها الأنبياء والشهداء لقربهم من الله عز وجل ونور وجوههم وعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله عز وجل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه النسائي وأبو يعلى وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله حتى نحبهم أو لعلنا نحبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وعند أبي داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هم قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام ولا أموال يتعاطونها وإن على وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولما سمع أعرابي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هؤلاء ومنزلتهم وكان في قاصية المجلس جثى فجعل يلوي بيده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله سفهم لنا حلهم لنا فقال رسول الله صلى الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال هذا الأعرابي فقال هم ناس من أفناء الناس نوازئ من نوازئ القبائل لا تصل بينهم أرحام لا تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا فيضع الله يوم القيامة فيضع لهم الله يوم القيامة منابر فيجلسون عليها فيجعل على وجوههم نورا فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا ولا يفزعون إذا فزع الناس وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن عظيم منزلة المحبة في الله عباد الله أن المؤمن إذا أحب قوما في الله ألحقه الله سبحانه وتعالى بهم وإن كان قليل العمل ألحقه الله سبحانه وتعالى بهم وإن كان قليل العمل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله رجل أحب قوما ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها قال أعددت لها حب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء أنت مع من أحببت قال له أنت مع من أحببت فقال أنس والله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت فقال أما إني فأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم فالإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب فإن أحب أناسا صالحين لإيمانهم وصلاحهم وتقواهم فإن الله سبحانه وتعالى يحشره في زمرتهم يوم القيامة وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك العشعري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاث احلف عليهن ثلاث احلف عليهن لا يجعل الله سبحانه وتعالى من لا سهم له كمن له سهم في الاسلام لا يجعل الله سبحانه وتعالى من لا سهم له كمن له سهم في الاسلام وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصيام والزكاة قال ولا يتولين الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة والثالثة من أحب قوما من أحب قوما حشر معهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkin sa har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala cikin cikar ƙudurarsa da kamalar hikimarsa ya halicci halittunsa mabambanta mabambanta a halittarsu mabambanta a harshen su, a yarensu a su, a ƙabilunsu mabambanta al'amura da dama ba don komai ba don ya zanto aya ce da take nuna cikar ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce yana daga cikin ayoyinsa halittar sammai da ƙasa da sassaɓawar harsunanku da launukanku Allah ce lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masana babu shakka abubuwan da suke haɗa mutane abubuwa ne da dama yare yana haɗa su kabila tana hada su ƙasa tana hada su tunani yana hada su kasuwanci yana hada su zama wuri ɗaya yana hada su hakanan addini yana hada su kama mafi girman abin da ya kamata ya haɗa 'yan adam ko mutane muminai shine imaninsu shine addininsu ya zanto zumuncin da zai haɗa ku da ɗan uwanka ka so shi so na gaskiya shine addininsa shine imaninsa da Allah subhanahu wataala rukunsa da addininsa gwargwadon yadda imaninsa ya karu gwargwadon yadda soyayya ka da shi za ta karu gwargwadon yadda nagartarsa take ƙaruwa, gwargwadon yadda kai ma soyayya da kake masa a zuciyarsa a zuciyarka za ta karu wannan ita ce yan caka ta imani wadda ita Allah subhanahu wataala ya yaba kuma da ita ya kulle wannan al'umma ta zama tsintsiya ɗaya innamal mu'minuna ikhwa Allah ce lalle muminai yan uwan juna ne Allah ce muminai maza da muminai mata sashin su masoya sashi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin wannan zumunta ne ya haɗa kan al'ummarsa tun a karan farko bayan ya yi hijira ya ƙulla zumunci zumunci na imani tsakanin sahabbansa da shi ne da wannan zumunta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin bilal mutumin habasha baƙar fata da amir abu ubaida ibn al-jarrah ɗaya daga cikin manya-manyan mutane na ƙabilar ƙuraishawa kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna hakanan da wannan zumunci da uwantaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ya haɗa tsakanin suhaib mutumin rum ya haɗa shi da alharith ibn simma mutumin madina ba ansari sannan ɗan ƙabilar khazraj hakanan da wannan wancaka ta imani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin abu darda wanda mutumin madina ne ba ansari ne ya haɗa shi da salmanul farisi wanda mutumin farisa ne wannan yake nuna maka cewa soyayya ta gaskiya soyayya ta tsakani da Allah ita ce soyayyar dan uwanka mumini saboda Allah soyayya ce da take sa mutum ya zama cikin matsayi babba ya ɗauka matsayinsa a gurin Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa daraja a gurin mahaliccinsa ya samu matsayin da baya tsammanin zai same shi wannan soyayya da mutum zai yi wa ɗan uwansa don Allah duk da girman sha'aninsa ba al'amari ba ne mai wahalar gaske ba al'amari ne da yake buƙatar ka kashe maɗuɗiyar dukiya don ka same shi ba ba al'amari ne da yake buƙatar ka sha wahala da gaɓoɓinka don ka same shi ba wani aiki ne wanda zuciyarka ce kawai za ta ƙudurce shi ka so ɗan uwanka soyayyar ɗan uwanka ba abu ne da ake samun shi ta hanyar siye a kasuwa ba ba abu ne da ake sa ta hanyar mutunci da darajar da kake da ita a baka shi ba wani aiki ne da Allah subhanahu wata'ala yake ratar da bawa a zuciyarsa ya so mutanen kwarai ya ƙaunace su ya taimaka musu lokacin da suka buƙaci taimakonsa ya girmama su lokacin da ya haɗu da su wannan matsayi ne babba a gurin Allah duk da rashin wahalar wannan aiki tattara da zuciya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin matsayi babba da mai aikata wannan aiki zai samu a wurin Allah daga cikin irin matsayin da Allah zai ba ma mutum shine imaninsa zai cika da wannan ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisin abu umama al annabi sallallahu alaihi wa yake cewa duk wanda ya so dan Allah ya ƙi dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah annabi ya ce to wanda ya cika imaninsa wannan imaninsa ya cika saboda ka saboda Allah abu ne da yake cikar imanin imanin bawa hakanan yana daga cikin abin da yake nuna matsayinsa a gurin Allah subhanahu wata'ala da shi ne ake samun ɗanɗanon imani a zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Anas ya ruwaito yana cikin Bukhari da Muslim manzo ce abu uku idan suka zanto tare da bawa to ya samu ɗanɗanon imani ya so Allah da manzansa fiye da kowa fiye da komai ya so mutum ba don komai ba sai don Allah ya kyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda ba zai so a jefa shi ba Na ce to duk wanda ya samu abubuwan na uku to ya samu ɗanɗanon imani ya tabbata a cikin musulun imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yaji da halawatal iman falyuhibb mar'a, la yuhibbuhu illa lillah duk mutumin da zai faranta masa rai ya samu ɗanɗanon imani to ya so mutum ba don komai ba sai don Allah saboda ka soyayya don Allah abin da yake haifar da samun ɗanɗano da jin daɗin imani a zuciya yana daga cikin abin da yake tabbatar da wannan matsayi har ila yau yadda Allah subhanahu wata'ala zai sanya mai wannan soyayya dan Allah a cikin inuwar sa ranar da babu wata inuwa sai tashi ranar da mutane za su daɗe a tsaye a farfajiyar alkiyama domin jiran hisabi tsayuwa ta yi tsawo turmutsitsi ya tsananta rana ta matso kusa dab da kawunan mutane bai fi gwargwadon mil ɗaya ba a lokacin Allah subhanahu wata'ala zai sanya masu so son junansu don Allah a cikin inuwar al'arshinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin abu huraira ma'aiki cewa abu wato mutane guda bakwai Allah yana sa su a inuwar al'arshinsa ranar da babu wata inuwa sai tashi daga ciki ya ambaci wasu mutane guda biyu da za su so junansu don Allah su haɗu akan soyayyar Allah su rabu a kanta. haka ne ya tabbata a cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu ta'ala zai ce a ranar gobe kiyama aina mutah aina almutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli ina waɗanda suke son junansu saboda ni saboda girma Allah ce a yau zan sa sa inuwa ta rana da babu wata inuwa sai tawa hakanan yana daga cikin abin da yake nuna girman wannan sha'ani girman ka so ɗan uwanka dan Allah matsayin masu wannan ɗabi'a Allah subhanahu wata'ala zai kai su wani matsayi da annabawa da shuhada'u za su rika sha'awarsu za su rika sha'awarsu ya tabbata cikin sunan nasa'i da mustadrak na hakim da wani da sahih ibn hibban annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sahabbansa daga cikin bayin Allah akwai wasu bayi waɗanda ba annabawa ba ne amma annabawa da shuhada'u wanda suka yi shahada a fagen daga za su rika sha'awarsu sahabbai suka ce ya rasulallah su wane ne waɗannan domin mu so su ba annabawa ba shuhada'u ba amma annabawa da shuhada'u za su rika sha'awar su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce su ne mutanen da suka so junan su dan Allah tahabbu bi nurillah tahabbu bi nurillah suka so junan su da hasken Allah ba tare da wani zumunci na haihuwa wato ba tare da dangantaka ta haihuwa ba ko kuma ta nasaba ba wannan ne ya hada su ba addinin Allah ne ya haɗa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a fuskokinsu akwai haske sannan za a ɗora su akan mimbarori na haske ba za su ji tsoro ba lokacin da mutane suke firgita suke tsorata ba za su yi bakin ciki ba lokacin da mutane suke cikin bakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya karanta faɗar Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lalle masoya waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba su ne waɗanda suka yi imani kuma suke da takawa a ruwayar abu dawud wanda ya rawaito daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa su ne mutanen da suka so junansu bi ruhillah min ghairi arhamin wala amwalin yata'atawnaha ba zumuncin dangantakar jini ne ta haɗa su ba ba kuma wata dukiya ba ce da suke musanyanta ta haɗa su ba sun haɗu ba ne wajen kasuwanci ko wajen neman duniya a'a sun so junansu ne don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna wujuhahum la nur lalle fuskokinsu haske ne wa inna la ala nur kuma lalle suna kan haske wani mutumin ƙauye yana ƙarshen sahu a masallaci ya ji wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya duka akan kafafuwansa wato ya ɗago kansa yadda annabi zai gano shi ya daga hannunsa ya ce ya rasulullahi a gaya mana su wani ne su a sifanta mana su annabi ya ce nasu min afna'in nas mutane ne daga cikin jama'a daga sauran jama'a nuzza'il qaba'il ba a iya wasu ma ba za ka iya ga daga kabila da suka fito ba ba za ka ma iya sanin daga wacce kabila suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu na zumunci da ya haɗa tsakaninsu amma suna son junansu don Allah kuma suka tace zuciyarsu akan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah rana gobe ƙiyama zai ajiye musu mimbarori na haske ya zaunar da su a kansu ya sa wa fuskokinsu ya mai da fuskokinsu na haske sannan tufafin da suke sawa suna haske babu damuwa firgici tare da su annabi ya ce waɗannan su ne masoya Allah waɗanda babu tsoro tare da su kuma ba za su yi baƙin ciki ba Wani yana nuna maka girman sha'anin kaso 'yan uwanka dan Allah ka yi soyayyarka don Allah ba don wata manufa ta duniya ba ka cire tunanin duniya a cikin alaƙarka da ɗan ka ɗan adam ka so shi saboda Allah yana daga cikin irin wannan mutumin da zai so wasu bayan Allah saboda Allah Allah subhanahu wata'ala ya tashe su a cikin ya tashe shi a cikin tawagar su rana gobe kiyama ko da bai yi ayyuka irin nasu ba ka so bayan Allah da suka sadaukar da rayuwarsu don Allah suka hidimta wa addinin Allah suka kwatanta umarnin Allah suka guje wa abin da Allah ya hana ka ji ƙaunarsu da soyayyarsu a zuciyarka ka girmama su sai ka gara na gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya tashe ka cikin tawagarsu ba tare da kai irin aikinsu nasu irin ba ma'ana baka kamo su a aikin kwarai ba ya tabbata cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wani mutum ya ce ya rasulallah ina son wasu mutane amma ba zan iya cin musu ba wato aiki na ba zai kai irin nasu ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce almar'u ma man ahab mutum yana tare da wanda yake so haka ne ya tabbata hadithin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma yana cikin sahihain wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah. yaushe ne alkiyama za ta tsaya annabi ya ce wani tanadi kai mata ya ce ba wani tanadi amma ina son Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta a man ahbabta kai kana tare da wanda kake so Anas dan Malik ya ce Musa habbai ba mu yi farin ciki da wata magana kamar wannan maganar ba Anas dan Malik ya ce ina son annabi sallallahu alaihi wasallama ina son Abubakar ina son Umar ina fatan Allah ya tashe ni tare da su duk da ban yi aiki kamar nasu ba don haka mutumin da zai so bayan Allah dan Allah ba dan wani abu na duniya ba to ko bai kai su a ayyukan ƙwarai ba sai Allah ya tashe shi cikin su ya zo cikin musnad Imam Ahmad hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina muku abubuwa uku ina muku rantsuwa da Allah akan su abu uku ina muku rantsuwa da Allah a kansu. ce abu na farko duk wanda ba shi da rabo ko ba shi da nasibi wato ba shi da wani hannun jari a musulunci to Allah ba zai hada shi da wanda yake da hannun jari a musulunci ba ce hannun jari uku ne a musulunci wani babu, babu wanda ya kai su sallah azumi zakka wanda ya kula da waɗannan abubuwa ya kiyaye su to Allah ba zai taɓa daidaita shi da wanda bai samu wannan ba sannan abu na biyu ya ce duk sanda Allah ya jibinci bawa ya jibinci bawa ya zama nashi a nan duniya to kuwa ranar gobe kiyama Allah ba zai kyale shi da wani ba shi zai jibince shi a ranar lahira sannan na uku ya ce duk wanda ya so wasu mutane to Allah zai tashe su tare da su duk mutumin da ya so wasu to tare da su Allah zai tashe shi za a tattara shi tare da su babu shakka wannan abu ne da zai sa mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa a rayuwarsa ya yi soyayya da ‘yan uwansa mumine don Allah ba don wani abu da yake hange yake hankoro yake tunanin ya samu daga wajensu ba ba don wani matsayi da suke da shi ba ba don wani gata da za su yi masa ba yana son su ne dan Allah kamar yadda yayin da za su kaucewa hanyar Allah zai ji baya son su akan wannan to wannan ita ce mahabba fillah soyayya dan Allah don haka muminai a duk inda suke masoya juna ne wannan soyayyar ita ce za su tashi da ita kuma a ranar gobe kiyama duk wata soyayya duk wata dangantaka a ranar gobe kiyama za ta tarwatse kowa zai rika gujewa dan yau mai firru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in yawma idin sha'anu yughni to alkiyama kowa ta kansa yake dan uwa ya guje wa dan uwansa ya guje wa uwarsa ya guje wa babansa ya guje wa duk wani nashi yana ta kansa nafsi nafsi amma Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu ce illa al-muttaqin abokai a ranar gobe kiyama za su ki junansu za su yi gaba da junansu sai masu takawa ma'ana sai wanda tsoron Allah ne ya haɗa su Allah subhanahu wata'ala ka sa mana san bayinka na kwarai a zukatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ka tashe mu tare da su ko da ba mu aiki irin nasu ba Allah kakka sa mana kulli a zuciyarmu ga waɗanda suka yi imani rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kakka sa mana kulli ke wato kin waɗanda suka yi imani a cikin zukatanmu kakka sa mana ƙiyayyarsu a cikin a cikin zukatanmu yan uwa kamar yadda aka sani waccan juma'ar mun yi hudu ba akan abin da ya shafi mutanen Syria da mutanen Turkiya abinda ya same su na girgizar ƙasa girgizar ƙasa mai tsanani wadda aka daɗe ba irin ta ba masana sun ce sama da shekara ɗari ba taɓa ganin irin wannan girgiza ba wanda ta tafi da rayuka masu yawa kuma har zuwa yanzu ana ƙara samun mace mace mace ana ta ƙara tono gawawwaki a zuwa yanzu daga lokacin da abin ya faru jan kwana goma sha biyu da suka wuce a zuwa yanzu sama da mutum dubu arba'in da ɗaya sun rasu wannan banda asarar dukiya da asarar gidaje dubunnan gidaje wanda duk sun rushe babu su yanzu haka ana lissafin cewa ana ƙididdigar cewa akwai gidaje sama da dubu hamsin wanda su ma suna kan hanyar rushewa ba ce da za a ɗan adam ya zauna cikinsu kuma kun san gidaje a wancan a waɗannan ƙasashe musamman turkiya benaye ne wani hawa sha hudu sha biyar sha bakwai don haka gida ɗaya gidaje ne a ciki to ire-iren waɗannan manya-manyan gine-gine ana magana sama da dubu hamsin banda waɗanda suka zube a ƙasa wanda dubinnai ne masu ɗimbin yawa akwai wasu kuma a tsaye ba su faɗi ba amma ba za su zaune ba mutane suna cikin wani yanayi mawuyacin ƙwarai da gaske ‘yan ƙoma musulmi ga shi tsananin sanyi ake hadda ƙanƙara babu matsuguni babu abin rufa babu kyakkyawan ruwan sha babu kyakkyawan abinci ana tsoron kuma cututtuka ma za su barke a gurin saboda haka suka shelanta duk duniya dan Allah a kawo musu dauki a kawo musu taimako ƴan uwansu musulmi har ma da wanda ba musulmin ba wanda Allah ya sa masa tausayi a zuciya to shi yasa kasashe suke ta tara abin da suke iya tarawa na taimako suna kai musu to nan kasar sarkin musulmi da shi ne shugaban Supreme Council for Islamic Affairs na nigeria. sun fitar da sanarwa cewa ya kamata mu ma nan a ƙasashenmu ko a ƙasarmu ta najeriya mu tara abin da za mu iya tarawa sun ba da akawun na namba nambar akawun akwai na dala akwai na naira ga wanda allah subhanahu wa ya hore na sake shi a cikin shafi na na facebook sauraka za a iya samun sa nan kuma muna ta yada shi a ta hanyar whatsapp wanda duk Allah subhanahu wataala ya sa ya gani kuma yake da abin da zai taimaka ya taimaka baya ga haka sun faɗi wasu manya-manyan su wanda su yanzu aka fi kishi musamman ma a halin da suke ciki a yanzu akwai bargunan rufa na sanyi akwai abin nan gas heaters na gas wanda suke amfani da gas heater ta dumama wuri wadda take amfani da gas saboda babu magana lantarki suna bukatar janareto suna buƙatar irin tantunan nan da ake kafawa suna buƙatar irin banɗakuna da guraren wanka na tafi da gidanka da abubuwan bacci shimfiɗar bacci ima ita ma irin ta tafi da gidanka ɗin nan to kuma a nan kano an sanya jami'ar bayero a jami'ar bayero center for islamic civilization and interfaith dialogue a uh, wadda nake jagoranci ya zanto ita ce cibiyar da za a rika kai taimako na waɗannan abubuwa idan an samu ana son a sa